Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da amin ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka tarbiyyar iyali wanda awal usman kunya zai gabatar da kuma shirin na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro ga labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Iran ce ƙasa ta ɗaya wajen samar da kayayyakin fasahar ƙere-ƙere a yammacin Asiya. Wasu ƙasashen Turai goma sha biyu sun yi kira ga Isra'ila dakatar da gine gine matsugunan Yahudawa dubu uku a yammacin kogin Jordan. Babban bankin Najeriya CBN ya sauke manhajar e-naira daga Play Store saboda 'yan damfara. Ƙungiyar Hezbollah ta yi tir da harin da ƙungiyar ISIS ta kai a ƙauyen Al-Rashad na ƙasar Iraki. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ce ƙasa ta ɗaya a wajen samar da kayayyakin fasahar ƙere-ƙere a yammacin Asiya. Mustapha Ganayi, sakataren cibiyar bunƙasa kayayyakin fasahar ƙere-ƙere na ƙasar Iran ya faɗi cewa nasarar da iran ta samu na kasancewar ƙasa ta ɗaya a yammacin asiya a bangaren samar da kayayyakin fasahar kere-kere da allurar rigakafi ya sa ta shiga cikin jerin ƙasashe biyar da ke samar da kayayyakin fasahar kere-kere a yankin asiya har ila yau ita ce ta sha biya bangaren ilimin kimiyya a duniya ta ɗaya a yankin asiya dukansu yana da cikin nasarorin da masana ilimin kimiyyar fasahar sanin kwayoyin halitta na kasar iran suka samu akwai kayayyakin aiki da kuɗinsu ya kai dala miliyan 894 da aka samarwa da cibiyar bunƙasa aikin fasahar kere-kere ta biotechnology da suka hada da bangaren samar da magunguna da sinadarai da kayayyakin asibiti a nan kasar iran daga ƙarshe ya kara da cewa cibiyar ta taimaka wajen samar da allurar kafin cutar corona har kala uku da ta lashe kudi dala miliyan 353 wasu kasashen turai goma sha biyu sun yi kira ga isra'ila da dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawa dubu uku a yammacin kogin jordan a nan laraba ce babban kwamitin tsare-tsare na isra'ila ya fitar da amincewa ta karshe. game da ci gaba da girma tsugunan yahudawa 'yan shahararri zauna guda 1,800 da kuma karin wasu 344 da kwamitin soja ke kula da harkokin fararen hula a yankunan falastinawa ya sanar a wata sanarwa haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen belgium denmark finland jamus italiya netherlands norway poland spain da sweden suka fitar a yau alhamis sun bayyana adawar su a fili game da ci gaba da gina sabbin matsugunan yahudawa da isra'ila ke yi a yankunan falastinawa har ila sun buƙaci isra'ila da ta dakatar da shirin ta na sake gina matsugunan yahuda guda dubu uku a gabar yammacin kogin jordan da ma dukkan yankunan falasɗinawa da ta mamaye a nata bangaren kungiyar hamas ta ci da wannan shirin na gina matsugunan yahudawa da isra'ila ke yi na bin sabon sauran gwamnatin isra'ila da suka shuɗe kana ta bayyana shi a matsayin babban laifin yaƙi babban bankin najeriya cbn ya sauke manhajar e naira daga play store saboda 'yan damfara shagunan sayar da manhajin salula sun sauke manhajar kudin intanet na e-naira da shafukan su kwanaki bayan da shugaban najeriya mar buhari ya kaddamar da ita a safiyar yau alhamis ne aka lura babu manhajar ta e-naira a shafukan play store masu android da kuma app store masu apple lamarin ya zo ne daidai lokacin da banbankin bankin najeriya cbn ya san da 'yan najeriya game da ayyukan da wasu miyagu da ke kokarin fakewa da e-naira din domin cutar da al'umma suke yi mutane sun buɗe wasu shafukan sada zumunta da sunan babban bankin inda suke yada cewa yana raba kuɗin e naira har biliyan hamsin cbn ya ce ya samar da kudin ne domin baiwa kowane rukuni na 'yan najeriya da magudanar da harkokin kudi cikin sauki bayan haramta amfani da sauran kudaden intanet na cryptocurrency to ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kungiyar hezbollah ta ce da harin da kungiyar isis ta kai a ƙauyen al-rashad na ƙasar iraki rotani sun bayyana cewa kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wato wannan harin da geron kungiyar ta isis ta kai ya nuna cewa har yanzu ita ce babbar barazana da ta rage a ƙasar iraki da kuma haɗin kan ƙasar kuma ƙasashen da ke goyon bayan isis na ci gaba da haifar da tarnaki ga tsaro da zaman lafiyar ƙasar iraki ƙungiyar ta hezbollah ta jajinta wa gwamnati da al'ummar ƙasar da kuma iyalan waɗanda abin ya shafa kana ta jaddada cewa dogon tarihi da al'ummar ƙasar da suke da shi na yaƙi da ta'addanci zai ba su damar cimma burinsu da kuma kare ƙasar daga bar haɗarin da take fuskanta duk da galaba da aka yi kan mayakan ƙungiyar ta'adda ta isis a iraki amma har yanzu 'ya'yan ƙungiyar na cigaba da wanzuwa a wasu yankunan ƙasar kuma suna cigaba da kai hare-hare na sarika noke To ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. A karan farko sa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ci biyar da babu. Rotanni sun bayyana cewa a karan farko a tarihi an ci Bayern Munich kwallaye da yawa bayan da Borussia ta zura mata kwallo biyar a wasan da suka buga. Tun kafin zuwa hutun rabin lokaci ne aka ci bayan kwallo uku ta hannun Kodio Kone. yayin da rami bansebeni ya ci ta biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da suka koma zagaye na biyu kuwa aka ƙara ƙwallaye biyu ta Nimbrel bolo. wasa na biyu kenan da aka doke ba ne a kar wasa ta bana Kuma makaron farko da aka taɓa zura mata kwallo guda ɗaiɗai har guda biyar a raga ko kuma aka zura mata kwallo ta iya farkewa ba bayan wasa tamanin da biyar da ta yi a jere ƙungiyar ta buga wasan ba tare da kocin ta julian nagelsmann ba wanda ya killace kansa bayan da ya kamu da cutar corona. Kawa da aka taba cin bayan Munich kwallaye da yawa a tarihi an yi ni a shekara ta 1976 bayan da ƙungiyar kwallon kafa ta Chalke ta ci ta bakwai da babu a gasar Bundesliga. To ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. madala aminu ibrahim kiyawa nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 Ƙasashen Larabawa musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta Arab Link sun mayar da martani kan abubuwan da suke faruwa a Sudan tare da jaddada fatan su na ganin an samu kwanciyar hankali a ƙasar. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link a ranar litinin da ta gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar sudan bayan da shugaban majalisar mulkin ƙasar abdul fatah al-burhan ya ɗauki matakin sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci a sudan babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu ya bayyana tsananin damuwarsa kan abin da ya faru a kasar sudan a ranar litinin da ta gabata sakamakon haka ya yi kira ga dukkanin bangarorin kasar da su yi riko da yarjejeniyar raba madafin iko da suka cimma a kasar tsakanin sojoji da fararen hula tun a watan agustan shekara ta 2019 bayan watanni kaɗan da kifar da gwamnatin umar hassan albashir a yayin taron zaman lafiya da suka gudanar a birnin juba fadar mulkin ƙasar sudan ta kudu a shekara ta 2020 Shalom. bayanin kungiyar haɗin kan ƙasashen na larabawa ya ƙara da cewa babu wata matsala da ba za a iya magance ta ba ta hanyar tattaunawa abu mai mahimmanci shine mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma za a aiwatar a lokacin mulkin rikon ƙwarya kafin gudanar da zaɓuka a lokutan su da aka tsayar a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada cewa tana bibiyar al'amuran da suke gudana a ƙasar sudan tare da jaddada yin kira kan kwanciyar hankali da nisantar ta da duk wata wutar fitina a ƙasar. musamman domin samun damar cimma maslahar ƙasa. da biyar buƙatar al'ummar sudan a fagen ci gaba da nasarori kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta haɗaɗɗiya daular larabawa da jaddada wajabcin kiyaye duk wani batun da zai kare siyasar ƙasar. da harkar tattalin arzikinta gami da al'amuran da za su kiyaye ci gaba da kasantuwar kasar kasar dunkwalalliyar ƙasa tare da samun haɗin kan al'ummar ƙasar da sojojinta ita ma a nata ɓangaren ƙasar masar a matsayinta ta makwabciyar sudan ta bayyana cewa tana zuba ido kan abubuwan da suke gudana a sudan tare da jaddada wajibcin ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya da amincin ƙasar gami da kare yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar domin kasancewar ƙasar cikin aminci da zaman lafiya masu ɗaurewa ƙasar masar ta ƙara da bayyana cewa zaman lafiyar sudan shine zaman lafiyar ta da ma kasashen yankin baki daya don haka ta jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar kan kai zuciya nesa tare da fifita maslahar kasa akan bangaranci kuma haɗin kan kasar ya zame mafi mahimmanci akan wata maslaha ta daban ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta bayyana rashin jin daɗin ta kan abin da ke faruwa a sudan tare da bibiyar al'amuran kasar tare da jaddada kiran kai zuciya nesa da rashin ɗaukar ɗaukan matakan ruruta wutar rikici da tarzoma domin kare maslahar ƙasar a fagen siyasa da tattalin arziki gami da ci gaba da ganin ƙasar ta kasance ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da saɓanin mahangarta ta siyasa kamar yadda kasar ta saudiya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar sudan tare da kira gare ta kan kare duk abin da zai ci gaba da haifar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasa harkokin ci gaban ƙasa tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin na rusa majalisar shugabancin rikon kwaryar ƙasar shugaban majalisar shugabancin Kasar general abdul fatah abdulrahman al-burhan kuma babban kwamandan sojin ƙasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da daukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zabuka kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya General Burhan yana jaddada cewa Sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a yanzu musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan Yulin shekara ta 2023 a farkon sanar da juyin mulki a Sudan wasu rahotanni sun bayyana cewa sojoji sun yi awon gaba da firaministan kasar abdullah hamdok da matarsa daga muhallinsu da ke birnin khartum fadar mulkin kasar sudan zuwa wani wuri da ba a sani ba amma a halin yanzu akwai wasu bayanai da suke fitowa cewa ana tsare da abdullah hamdok a wuri na musamman mai tsaro ana ta bangaren kungiyar tarayyar afirka ta au ta sanar da dakatar da kasar sudan a matsayin memba a kungiyar kungiyar majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa rundunar sojin sudan ita ke da alhakin kare lafiya da tsaron jami'an tsohuwar gwamnati rikon kwaryar kasar da suke tsare tana mai jaddada yin kira ga rundunar soji kan mutunta dokoki da baiwa gwamnati rikon kwaliyar kasar damar kaiwa ga gagarumar nasarar da ta dosa har ila yau majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta kwadaitar da dukkanin bangarorin sudan kan yin aiki da dukkanin dokokin da aka cimma a yarjejeniyar birnin juba na kasar sudan ta kudu tana mai jaddada cewa gudanar da yarjejeniyar ita ce hanyar da za ta kai sudan ga mafita don haka ce ci gaba da aiwatar da tsarin gwamnatin riƙon ƙwarya da aka cimma a ƙasar ita za ta kubutar da sudan daga dambaruwar siyasar da ta shiga kamar yadda ƙasashen duniya suke ci gaba da taimakawa gwamnatin abdullah hamdok ita kuwa tawagar ƙungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan da ta haɗa da tawagar ƙasashen amurka birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambarariyar gwamnatin riƙon ƙwarya tsakiyar kasar ƙarƙashin firaminista abdullah hamdok a matsayin halittacciyar gwamnati riƙon ƙwarya a sudan kamar yadda suka jaddada wajabcin ɗaukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa tare da samun zantawa da tsohon firaministan ƙasar abdullah hamdok haka zalika kungiyar tarayyar turai a ranar talatar da ta gabata ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kudade da take baiwa kasar matukar sojojin kasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borel ya yi gargadin cewa da sunan kasashe 27 membobi a kungiyar tarayyar ta turai ba su amince da duk wata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya kungiyar tarayyar turai ɗaukan matakai masu tsanani kan kasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kudade ga kasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar sudan abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulkin kasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da burtaniya suka yi tur da juyin mulkin da aka yi a kasar suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah Hamduk damar ci gaba da gudanar da ayyukanta matsayar kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnatin rikon kwaryar sudan general abdul fattah al-burhan ya dauka na gudanar da juyin mulki a kasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon kwaryar kasar musamman firaminista abdullah hamdok da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tir da abin da ya kira juyin mulki a sudan yana mai jaddada hanzarta sakin firaminista abdullah Hamduk da sauran jami'an gwamnatinsa gami da mutunta dokokin ƙasar da suke gudanar da harkokin siyasa a sudan hakanan ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar da aka kama tare da kira kan nisantar wani matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnatin rikon kwaryar kasar a matsayin gwamnati da ta fi taka rawar gani a lokutan da suka gabata a sudan har ila yau kungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar musa fakki muhammad ya jaddada yin kiran hanzarta sakin shugabannin siyasa da ake tsare da su a sudan tare da girmama haƙoƙin ɗan adam gami da sake sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin fararen hula da soji a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. madala masu sauraron su kuma sa shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu biyu e hausa tehran mai magana na kuma ɗan kore gulma garin dawa da magaran mazaunin ƙasar libya birnin tripoli a yanzu yana so yi kira ga shugabanninmu na Nijar da na Nijeriya bisa taɓarɓarewar tsaro. Shugabanninmu a kan aiki da kuke badawa na tsaro Allah Ubangiji ya ƙara muku jagoranci a kai Allah Ubangiji ya ƙara muku jagoranci a kai Allah Ubangiji ya taimake mu gabaki ɗaya kuma mu ma talakawa mu kama da addu'a ba mu da wani ƙarfi namu ban da addu'a mu talakawa Allah Ubangiji ya kama da sauƙin abin nan da Nijar da Nijeriya muna da matsalolin tsaro da muke ciki suke Allah ubangiji ya kawo mana sauki a kai Allah ubangiji ya kawo mana sauki mugayen mutanen nan da suke zawa suna tada tsugun na tsaye Allah ubangiji ka yi mana maganin su Allah ka shiryar da su su fasa masu shirya ne an mara shirya ne Allah ka yi mana maganin su daga na kuma ti dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya a yanzu assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci tehran sunana kadoro diga ga dan fulani wadda shugaban kungiyar dalkari muka zo rashin jihar baushin najeriya hakika matsalar taɓarɓarewa tsaro a ƙasa ta najeriya ya zama ruwan dare gama duniya ina kira ga canwa na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin da suke faruwa musamman ma a jihohin Kaduna, Zamfara, Yobe, Borno, Kebbi, Plateau da dai sauran jihohin muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki ɗaya. ra'ayina ta kashi rediyo jamhuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga gadan fulani shugaban kungiyar dalkairi muka zo rashin jihar bauchi. assalamu alaikum sashen hausa gira radio a mai magana almustapha kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawa guduma mada kwamilkin bangi muna jin daɗi sosai bisa ga kudurin da wasu 'yan majalisun ƙasar mu ta niger suke da ita don ganin cewa a ba da dama domin rattaba ma kudurin doka hannu don masu hannu da shuni su gina asibitoci masu zaman kansu ko a birni ko a ƙauyuka a gaskiya muna goyon bayan wannan maganar tasu muna fatan 'yan majalisu saura su yi nazari su yi tunani da cewa ba su suka kai kansu wannan wurin ba inda suke allah ya kai su talakawan nan suka yi sanadi don haka muna fata da cewa wannan dokai za a sanya mata hannu saboda a zahirin gaskiya waɗanda suke zaune cikin karkara suna fama da matsaloli musamman ma a ƙananan asibitoci wanda hatta da wai ba a zuwa ballantana manyan su san abin da yake wakana cikin karkara babu sauƙi babu rangwame babu tausai babu tausayawa wasu ma likitocin suna amfani da magani na najeriya waɗanda suke bakin iyaka suke sowa suna sai da mutaka tsada don haka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan doka a san mata hannu domin talakawan karkara su samu sauki assalamu alaikum kadangare ke magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana shugaban kungiyar association Madu Abban Jummai daga Injamena Chat. Wato gaskiya irin wannan wasan kura da ake ta yi a Afirka sai ka ji wannan shugaban kasa an kashe shi dama gwarzaye ake nema sai a kashe su gaba daya. Haka suke aikatawa manyan-manyan azzalumai wannan sun kashe Bare mai nasara sun kashe Sani Abacha sun kashe Thomas Sankara sun kashe mana Idris debi yanzu sun yi tsalle sun jira Libya sun kashe mana Gaddafi za sun zo sun daure Albashir za su kashe shi an zo an fara juyin mulkin da ba za a tsaya ba can ko ina sun cakuɗa mana kasashen mu na afirka allah ubangiji kare mu mai magana shugaban kungiyar asusun rashin mai ban jimai daga injimai na chad Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon bh Mai magana ne na san Talba George Patescu. A gaskiya juyin mulki da yake faruwa a kasashen Afirka rashin adalci su ne. Yanzu idan ka duba kasashen Turawa nan kafin ka ji an yi juyin mulki a kasan Turawa abin zai baka tsawon lokaci da kuma ban al'ajabi da tunani. Yanzu mu Afirka rashin adalci shugabanni shi ke kawo juyin mulki. In har ba sa sojoji su ringa musu juyin mulki su dawo su fara adalci a mutanen talakawan ƙasa da al'ummar cikin ƙasa a more demokuraɗiyya idan ba haka ba kuma sojoji sun ringa juyin mulki kenan daga naku mai sauraron kasan talabijin fatus ta har yoban najeriya Rediyo iran suna na abba ma'amidun baran daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata juyin mulkin da aka yi a kasar sudan wannan abin ba mu yi dadi shi ba yawan juyin mulki baya kawo mana ci gaba a afirka da fatan manya-manyan shugabannin afirka a yi kokari a je a sulhuta wannan kasan a daina juyin mulki ma afirka baki ɗaya ba za a sa nasaru da sauran mutane gaba ba su mutanen mu na manya-manyan mu na kasashen afirka su ne za su haɗa kai zai su duba wannan abin amma su ai nasaru tuna lura wutan rikicin ne don saboda su rubuta afirka su ɗibe da suke so mai magana abu ma'amilu barin daga tafi a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Tehran sunana kadora Diga dan Fulani Warji shugaban kungiyar dalakari muka zo rashin jihar Bauchi. Muna godiya da wannan damar da kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya. Muna kira ga gwamnatin jihar Teliberi da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su ɗauki matakin gaggawa domin ganin sun kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar kuma yana kira ga ƙyan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da addu'o'i domin samun zaman lafiya musamman ma yi wa kasar mu Najeriya addu'o'i a ƙarshe nake roƙon Allah bangiji ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai shi rediyo jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga Gadan Fulani wuri shugaban kungiyar dalkai Alkhairi muka zo zurishin jihar Bauchi. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Lawan Alhaji Abbali Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan karancin ruwan sama da aka samu bana a Jamhuriyar Nijar. To masana sun yi bincike sun kuma ba gwamnati shawarwari na cewa hurare da dama a nan Nijar ba a samu ruwan sama ba sosai ba na kamar yadda ake bukata. Inda aka samu ruwa sama kuma kwari da kuma fara sun zo sun bata amfanin da aka samu. Kenan aka ce ana gudun barkewar karancin abinci kenan ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi saboda kasu abuka cikin wani hali saboda yin haka shi zai sa a kauce ma karancin abinci idan kuma aka samu karancin abinci to kaga akwai matsaloli masu yawa saboda haka tun yanzu gwamnati sai ta ɗauki mataki na kare wannan abin na tunkara abin gadan-gadan saboda kai ya mamaye talakawa saboda allah wani ko cewa aka yi zo an rage mai abincin ya sayar sauki to ba da abinci. saya kenan irin waɗannan kamata gwamnati ta tajira ta ce sai sun zo sun saya a'a kamata ya ta ɗiba ta basu cikin rumbun cimina ta ina godiya lawan alhaji abbali a gadas jamhuriyar nijar To ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal usman kunya tarbiyyar iyali masauraro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu saka da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annaba don jin shawarorinsu kan hanyar gina tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan. a cikin shirin namu na yau ba mu gushe ba har ila yau za mu ci gaba da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke kanon dabo wanda kuma har ila yau shine shugabanta na sashin da'awa Shehu malamin zai ci gaba ne da ya yi mana sharhi akan hadisan nan da yake bayani game da mai gida da iyalinsa malam muke saurare a'udhu billahi samil ali min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi tahirin ba mu gushe ba muna sharhin wannan hadisi da imamu sadi ya faɗa kan cewa kowane namiji yana da buƙatuwa zuwa ga rayuwarsa ta zamantakewa tsakanin shi da iyalansa zuwa ga abubuwa guda uku mun faɗi guda biyu daga cikinsu shine muwafaka cewa dole ne ya samar da wannan muwafaka tsakanin shi da iyalansa saboda muwafakar shi shi zai haifar mishi da soyayya kuma shi zai haifar da ita ma ta dace da shi in ya dace da ita sai ta dace da shi wannan ɗabi'i ne duk lokacin da aka samu daidaito akan samu wannan akwai wata kissa da na taɓa ganin wani babban malami ya kawo a cikin littafin shi yana magana a kan akan ta zaujai wani lokaci akan samu abin da yake haifar da sanyin soyayya sanyin alaka a tsakanin miji da mata sakamakon canji na mu'amala da akan samu na yau da gobe wanda ake ce mishi gundura yana ɗaya daga cikin haƙƙi da ya hau kan mai gida wannan haƙƙin mata ne a gasa yadda zai dinga jaddada ƙauna da soyayya an ce wata mata ta taɓa zuwa wannan a burtaniya ne ya faru wajen malami mutakhasisi akan ilimin psychologist waɗanda sun ƙware likitoci ne akan sanin halayyar ɗan adam ta je gurin shi neman shawara amma wace irin shawara ta ce ita ta tsani mai gidanta saboda yanzu ya juya mata baya kuma ta tabbata a daidai wannan lokacin da suka tsani juna shi da ita babu soyayya kwata-kwata idan ba abin da take fata illa su rabu amma kuma ba ta son su rabu kawai yana rabuwa da ita dama abin da yake so kenan in ta nemi rabuwa a daidai wannan lokacin a ƙarshe zai je auren shi shi na manta da ita don haka tana son wannan likitan na sanin halayyar dan adam ya ba ta shawara ya za ta yi ne ta yi mu'amalar da in har ya rabu da ita to har ya mutu zai dinga tunaninta a daidai lokacin sai su rabu sai ta nemi rabuwa da ya kalli yanayinta da yanayin shigarta sai ya ce to abin akwai dan wahala amma ya tabbata in ta dage za ta iya na ce menene ai duk abin da aka gaya mun zan yi saboda in cimma wannan burin nawa na kuntata mishi saboda na tsane shi irin mu'amalar da yake da ni sai ya ce to shawarar da zan baki a nan ki canza yanayinki kin ga yanzu kalli irin nau'in shigarki kamar wata tsohuwa ya ba ta shawarwarin yadda za ta kyautata mu'amala da mai gidanta ta hanyar taransa tarairayarsa da gyara kanta da duk abin da ya kamata ta ya ce kai mai da kanki kamar ke ce yau saurayi a budurwar da kika ga wani saurayi kike son ki ja hankalin shi zuwa gare ki ki mu'amala da wannan mai gidan naki a irin wannan mu'amala din ya bata wasu satattaki kamar sati uku sati hudu ya ce bayan kin yi ki zo in tambaye ki gwargwadon inda aka cimma sannan a lokacin in lokacin neman rabuwa ya yi sai a rabu sai in gaya miki matan nan ta je ta canza mu'amalar ta da mai gidanta ɗaya eh, da gaskiya abin da ke damun ta baya zuwa salma da ita baya fita da ita da ya zo ko da yaushe yana gidan eh, wajen masu barasa ya fara ma neman wasu mata a waje ya zama lalatacce wannan abin tana ta jin labari daban-daban dangane da shi bai san zaman gida duk abubuwa da ta fara canza salo na suturarta na kwalliyarta na tarairayarsa na bujiro mishi da kanta na nuna soyayya a gare shi akai-akai da yin mu'amala da shi kamar wani sabo ta mai da kanta amarya ta dandanan sai ta ga yayi rikide shi ma ya zama ango. masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku daga nan rajon BOH a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan wata mace da ta sauya halayenta ga mai gidanta. sai ta ga yanzu ba abin da yake sha'awa illa zama tare da ita da baya ɗaukanta su fita shakatawa wajen shakatawa da sauransu yanzu yana ɗaukanta kai har hutu ya nema ita ma ta nema tana aiki suka tafi irin sabon waje na shakatawa na picnic bayan an ɗauki lokaci watanni ba su gamu da likita baran nan suka gamu da shi a wajen shiga bos likita ya ganta wannan likitan na sanin halayen dan adam psychologist doctor ya ce a malama wance ya aka yi ne har yanzu baki je kin baki dawo ba gashi lokaci ya yi da ya kamata a baki shawarar rabuwa sai ta yi wani irin ihu ta wa rabu da mijin ai a duniya ba wanda nake so kamar shi ta maimaita kalmar soyayya sai dariya ya ce me yasa ta ce ashe mutumin kirki ne ni ne ban fahimce shi ba da na canza salon mu'amala ta da shi da na canza yadda nake mu'amala da na yi aiki da shawarar da kai sai na ga gaba ɗaya canza ya zama mutumin kirki duk yanzu alhamdulillah soyayyar mu ta ma fita da ya ce to dama na baki wannan shawarwar ne saboda ki gyara wannan alaƙa din in ce akwai abubuwa da yawa waɗanda suke haifar da sanyin alaƙa a tsakanin mai gida da uwar gida tsakanin miji da mata dole ne mu karanci wannan wayannan hadisan da imamu sada yake cewa mutum ya ƙoƙarin dacewa da matarsa saboda wannan dacewar da daidaito tsakanin mai gida da iyalinsa yana taimaka masa wajen ya samar da ita ma daidaito a tsakaninta da shi lokacin da kai kyakkyawan mu'amala to kenan a nan gurin mafi yawan gidajenmu muna da wannan matsala kai a matsayinka na mai gida kai kamata ka lura da wannan saboda mata suna da mugun zato akwai wannan zaton na cewa yanzu ka gama da ita ta haihu ta tsufa ƙoƙari ka farfado da soyayyarta a zuciyarka jaddada ƙauna da tuna mata da ranakun farin cikin da ya gabata na aurenku kai a matsayinka na mai gida kai ƙoƙari ka dinga tuna mata da wannan misali shekara ta zagayo lokacin aurenku ka zo mata da wani fure ko wata kyauta ta musamman ka rungume ta ka nuna mata ƙauna ka tuna mata da amarci a dinga tsira na soyayyar baya na tunawa da lokacin da kilan ma ka fara ganinta. mace na bukatar wannan maimaicin maimaita tunawa da lokacin da ka fara ganin ta ta dinga jin cewa har yanzu wannan soyayyar tana nan ya jagab a tare da ita ba abin da mutum yake bukata 'yan wannan lokacin da mai gida ya ji yadda matar shi shi'urin cewa kuma har yanzu ita ce dai wannan matashiyar wannan matar da ya da zuwa nemanta, ya so ta ya je zance ruwa da sanyi da koda yaushe yana nan tare da ita to wannan zai farfado mata da ita ma kaunar mu'amalarta da gare shi za su canza zai sami matar shi kullum tana nan a amarya mafi yawan mushkilin da muke samu a gidajenmu mu ne ke da matsala a matsayinmu na mazaje da ya kamata mu yi mu'amala da matayenmu mu'amala mai kyau ta hanyar farfado da soyayya da ƙauna a tsakaninmu da su sai ka samu cewa gaskiyar lamari ba ma yin abin da ya dace don haka a nan gurin imami yana ƙoƙarin yana sanya sanar da mu muhimmancin na farko samar da muwafaka sannan kamar yadda na faɗa kyawawan mu'amala wayannan mu'amalan masu kyau da za mu yi suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke taimakawa gaya wajen haifar da ƙauna da daidaito a tsakaninmu da iyalanmu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da sa'ada da kwanciyar hankali a gidajenmu ya sanya albarka a zamantakewarmu da iyalanmu inna Allah wali tofiq wa Allahumma ala muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa faraja to gashi dai mallan ya fara bude sabon kundi kan waɗannan bayanai masu muhimmanci kamar dai yadda ya saba to amma lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da yake binin kanan dabo kuma shugaban da'awa na kungiyar rasulul azam foundation da ke binin kano har ila yau godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon biyoshi da ke birnin tehran na kasan iran ni awal kunyar da shirya na gabatar da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka shakka babu juyin mulkin da aka yi a kasar Sudan na daya daga cikin batutuwan da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to a cikin shirin na yau za mu je kasar ta Sudan domin jin halin da ake ciki tun bayan da sojoji suka kifar da mulki a ranar Litinin da ta gabata da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To a ranar litinin da ta gabata ce aka wayi gari cikin wani yanayi na juyin mulki a Sudan bayan da sojoji suka sanar da raba gari da gwamnatin rikon kwarya ta kasar a halin da ake ciki dai sojojin a sudan na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga hukumomin duniya har ma da na majalisar ɗinkin duniya kan buƙatar su saki dukkanin mambobin gwamnatin rukun kwarar da ake tsare da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ma ya gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki a sudan ɗin bayan juyin mulkin da kuma tashin hankalin da ya biyo baya bayan juyin mulkin dai al'ummar sudan sun kwarara kan tituna cikin zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojojin suka yi abin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakar ƙasar ƙarƙashin jagorancin firaminista abdullah hamdok tuni dai manyan ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi tar da wannan juyin mulkin da suka danganta da babban cikas ga ci gaban demokuraɗiyya da kuma koma baya ga ƙasashen afirka kawo yanzu dai a iya cewa jama'ar sudan ba su gamsu ba da juyin mulkin bisa la'akari da yadda tun a ranar litinin suka fara zanga-zanga duk da barazanar da sojoji ke yi ga masu boran tun a shekarar 2019 sudan ke ƙarshen tsarin gwamnatin haɗaka tsakanin shugaba abdul fatah al-burhan da kuma firaminista abdullah hamdok wanda kuma tun wancan lokaci ƙasar ke cikin tashin hankali inda ƙasar ta dare tsakanin masu goyon bayan sojoji da kuma masu goyon bayan gwamnatin farar hula to domin jin halin da ake ciki daga nan birnin tahiran na tuntuɓi malam salman farisi wani ɗan jarida mai zaman kansa a hartun babban birnin ƙasar ta sudan kuma da farko na fara da jin ta bakinsa ne ko ya ake ciki bayan jurin mulkin na ranar litinin to abin da yake kasancewa yanzu daga ainihin ita kuwatin musallaha wato majalisar sojoji kenan ana wata kokarin yadda za a raba gwamnoni na jiha da sauran wasu abubuwa da ya shafi kasashen da kasar dama tana da jihohi da dama ana tunanin ya za a rarraba su da sauran abubuwan da ya dace tun da kan kuma za ta riki matsayin ministoci da sauransu kafin zuwa zaɓe. amma su wancan tsofaffi suna rike a hannu ba tare da an sake su ba kuma yi batun su ma ga baki daya cin ya batun shi firaministan da ake cewa an sallame shi amma kuma yana gidansa firaminista an sallame shi da zan iya da suka fito suka nuna adawa da shi wannan juyin mulkin da aka yi kuma suka fara zanga-zanga har ma da yajin aiki haka shin kawo yanzu wani hali ne ake ci game da wannan yajin aikin a nan sudan Kowa ne akan abin da aka tara aka aji kafin kasantuwar wata al'amarin. Eh, to kamar an ce kamar har yanzu akwai sojoji suna baje nan babban birnin hartum. a dama maganar ma a ce maka an janye sojoji ya kar a yi mutane yin babu wani bangare da aka janye sojoji a ko ina sojoji ne yanzu yawo domin su hana hakan ce gare kamar dai al'amura sun tsaya cik dai a nan hartum kamar game da masu zanga-zanga ta adawa da shi wannan juyin mulkin kamar eh, ana tsammanin cewa kamar a kasu za ta cimma ruwa wato abu ne wata kalma na abuwa suke kira mustahila wato mawuyaci abu ne wanda mutumin da ke rike da makami kai ba ta kare makami a ce kana da karfin da kare sa abu ne wanda yake da matukar wahala a ce haka karatu ruwa sannan kuma dama yan zanga-zangan nan kashi uku ne akwai yan zanga-zanga na bangaren gwamnati na wancan lokacin akwai yan zanga-zanga na huriya wata bayyana wanda su kawai su a bada da ka ƙarƙashin gwamnatin kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa sun yi al'awari da juyin mulkin kuma akwai waɗanda suka yi barazana za su janye tallafin da suke shirin baiwa ita sudan kamar amurka da kuma bankin duniya yayin da ita ma tarayyar afirka ta yi eh, tur da juyin mulkin amma ta dakatar da ita sudan daga zama mamba a cikinta ya jama'a a nan sudan suka karbi wannan matakin na kungiyoyin kasa da kasa da sauran kasashe na duniya wariyar launin fata da kuma bambancin kabila baki baya son jaja baya son baki haka wannan rayuwa ta kito mafi yawanci su bakaken fata bakaken fata kusan ba sa mara da wannan al'amari jajayen fata su ne suke ba da wannan amma mafi yawancin dan ta bakaken fata ne kowane tallafi ma a janye domin su da za su nema wa kansu wani abu su kuma larabawa ba su fara tallafa a wannan domin su kuma sun dogara ne da abubuwan da ke zuwa daga kasashen waje sun dogara da su kuma suna da dukiya a kasashen waje shi kila ma ba da talauci ba shi da komai kajin da al'amarin yake kamar da alama irin wannan matakin zai iya tankwaso su eh, wato sojojin su mika mulki ga gwamnatin farar hula to zai iya yiwuwa tun da su larabawa su suke rike da mulkin yanzu haka mai yiwuwa hakan ya tankwaso da kawunan su duba cewa ga matsalar da suke ciki ga abin da suke bukata su iya maido da ainihin mulki hannun fara hula wasu ma sukan ko da yake wannan zance ne jita jita akan ce za a mai da shi tsohon firayim minista ko da yake wannan rahoto ne wanda ba shi tabbas amma shi tsohon firayim minista ana jita jita cewa za a mai da shi kan matsayinsa amma da wani sabon kundin tsarin mulkin na kasar ba irin na da ba sannan kuma duk ministoci da aka sama wannan magana a da yanzu ban taso ba sai eh, sun amayar da abin da suka ci domin an yi yadda arzikin kudade a aljihun gwamnati wanda ba a gan su ba. Eh, akwai masu ganin cewa kamar gwagwarmayar da aka yi ta kawo ƙarshen mulkin wato shekaru talatin haka na albashir ta tafi a banza kenan eh, kamar ya ake cewa a nan game da wannan. ana wannan magana amma wannan alamari da ya faru kwanan nan da ya kasance sojojin kasan na muku bayan bayan da dama dai sojojin nan kusan gayyato su a gari ba su suka farka akan magana juya mulki ba da yawa suna wannan magana ana cewa abin da aka yi dinnan na shekaru a talatin ya tafi a banza ana wannan maganganun amma akwai masu hasashe akwai masu hangen cewa ai wanda soja ya dawo za a samu zaman lafiya maimakon a ce dimokuraɗiyya ce. Malam Salman na Farisi kenan wani ɗan jarida mai zaman kansa a birnin Hartum babban birnin kasar Sudan. To jama'a masu sauraro kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta rame ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.